方法。 Ina kuke ma abota bibiyar waƙoƙi da fina-finan dandalin soyayya musamman wanda ke zaune a birnin Yamai da wanda ke kan hanya. Babbar ƙungiyar nan ta mawaƙa da 'yan fina-finan dandalin soyayya na ƙasar Nijar wato Bark Nijar. Bark Nijar Block des Artistes pour la Revivisance Culturelle ta shirya maku wata wasa wadda ba ku taɓa ganin irinta ba. Babbar wasar da ta haɗa dukkan mawaƙa da 'yan wasan barkwanci da maraya na wannan kungiya ta Bark Nijar. da ma wasu gayyatattu tun daga Kaniyu ta ƙasar Najeriya. Shahararre 'yan wasanmu na gida Nijar sun haɗa da Mutari 'yan Balarabe. Ayyare masoya mu cashe, uwa ranar ce Najim Sinka Yana na ne Adamu Tubaldoso, MNAS Niger. Jarumi su ki lura. Al Mustapha. Ke ta S. Tita. Kin saka ni farin ciki ƙaunar ki tana ƙaran kuzari. Mamman Sani Big S. Akan Kini na sassauce, in Masu Ciyakin Sassauce. sassace. naziru ife bashir shabani de yar tallage yar tallage fatiya harome Mamman Naziru Emnaz. Yarda yanzu ta karanci kisan da asalin mu bai wuce so ba. zaharaddini dan gaye na baro soyayya kusan banga na dalili ba aisha yan balarabe nura fiya fiya Allah yake bani gashi lokaci na ya zo. Metir ɗan mutuwa. Rijar kunga aita mutum. Nana Farida Airtel. Wata tabbas suka a tsakani. Mai gado me jama'a kuma da hankalin mu mu bar rigima kar mu je mu bata kasar da. Ali Sakwambulo, Turuf Wangari, Auta Lazare. ga zuma ta su kiji na ɗanɗana ta ɗan zo. A bangaren jaruman Kannywood da za su zo tun daga ƙasar Najeriya, akwai Yamu Baba, Angon Sambisa, tare da Zainab Sambisa. mamaita in ƙara ji ‘yar uwa kamar ban fahimci zancen ki ba. Ce maganin musan ne ka shirya mu je a daura a Tare da gwanar rawa ta yankin Afirka wato Asiya Ciyale. gudana a ranar biyu ga sallah da misalin karfe takwas a babban gidan wasa na jada sai ku birnin yamai a kudin shiga jika guda kacal sai kuma ranar uku ga sallah a birnin doso a gidan wasa na mgc loga al'ummar jihar doso ku shirya tarban 'yan wasan ku na kasar niger da kuma na makwabciya najeriya da za su halarta a wannan birni domin gudanar wasanni sponsor canal 3 niger canal 3 Tauraruwa TV, Tambara TV, Duniya TV, Amfani TV, RTT, ORTN, ESPN, STEAM Anasim, Entreprise Kurfe Experience, Farmasi Tagurdoso, Etablissement Taluwali, Alhaji Idris Sidibe Chic Store, President MPR Jamhuriya niyame Ibrahim Namata, Niger Telecom, honorable haniberi honorable fatima abdullahi sambo apec kada ku manta biyu ga sallah a birnin yamai sannan uku ga sallah a birnin doso mawaƙa maraya da 'yan fim na ƙasar nijar a ƙarƙashin ƙungiyar bark nijar tare da baƙinmu na ƙasar najeriya kiragun al'ummar nijar maso juna nijar wadannan siyasa shi da saboda yana iya rusa